ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين sannan mun tabbatar wa manzanninmu abin da muka yi musu alkawarinsa muka tsayar da su da waɗanda muka ga dama cikin muminai daga hallaka muka halakar da masu ƙetare iyaka da kafircewa Allah da zaƙewa a cikin saɓonsa.